matsokiji sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu mai lakanin filin mata filin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi mata wanda suka hada da kiwon lahiya zamantakewa tattalin arziki da sauransu shirin na yau ya karkata kan batun farfadowa da kuma bunƙasa kayayyakin kyalkyali na gargajiya a ƙasar niger shin ne ya kamata a yi don hakan ya tabbata A cikin aladun kasar Nijar akwai kayayyakin ƙawata ɗakuna da mata da maza makera suke sarrafawa. Sai dai mun lura da cewa 'yan kasa ba sa amfani da wannan kayayyakin sun kwamace ma sayan na waje kamar wadda. kamar misali na dubai na turki da sauransu alhali a nan cikin ƙasa akwai wa'innan kayayyakin da maƙera namu suke yi me yasa mahi yawan 'yan kasar niger sun yi shawar kayayyakin ado na waje yaya ne ya kamata a yi don inganta kayayyakin na kasar nijar me ke hana ruwa gudu wajen inganta su wake da nauyin bunƙasa kayayyakin ado na kasar nijar ire-iren wannan tambayoyin da da za su biyu baya su ne za mu tattaunawa kansu a cikin shirin a dalilin haka muka gayyato muku da uwar gidan yakuba ramatu shugabar kungiyar mata masu sarrafa kayayyaki da na shahe-shahe barka da zuwa jiya barka kadai muna tare da malam suli abdulsalam mai aikin fata a nan kungiyar nan da ake ce ma kungiyar ma'aikata masu sarrafa na hannu na kasar nijar wala to barka da zuwa malam barka sanu akwai wato malam alhusaini shehu shugaba na wato wannan kungiyar su ma masu sarrafa kayan na gargajiya da ake ce ma nomad artisana barka ku da isa sanu barka muna tare da wani gidan aminu kadija mai zane sannan kuma mai sai da kayayyaki na wato wanda aka yi da laka misali ma wannan podoflar barka da zuwa madam kaji ni hawa usman nake muku barka da isowa mun gode karbi goron gayyata na muhawarar ta filin mata na studio kalanku madalla idan aka taɓo batun ƙawata kaya cewa da ado da na kayayyakin gargajiya a birnin yamai dole ne a yi nuni da gidan raya al'adu na kayayyakin gargajiya na wadata cewa da village artisanal amma a yau akwai kungiyoyin mata da dama da suke kera wa'innan kayayyakin wanda wasu jama'a ba su da labarinsu sai dai a lokacin da ake yin salloli na baje koli wato da makamantansu hakan dai wato kahin mu shiga a cikin muhawarar gadan-gadan sai mu kalli wannan 'yar kasar najeriya cewa da jennifer wadda ke sana'ar sayar da kayayyaki na laka da ake ado da su a cikin ɗaki sana'a na sayar da pod flare da kaskon turare da mata suke so wanga daga mirya zandar can ake kamar lakan mu kuma muke yin fenti muke design kala-kala da mata suke so eh mu muke yin koriya yanzu ni ana kamin lakan kawai babu kai ma ni nake aza mishi kai kuma mishi kwaliya kala kala da mata suke so mata suna siye ministoci dipitoci soja duka in aka tashi armi ana zuwa wajen mu aka tashi suna nan ne ake zuwa mata suna balle azumi ya kama mata suna ga siya gyaran dakin sallah mata kuwa suna siya sana'a tana ci alhamdulillah an gode allah madalla mu koma wajen ku wato bayan kun kalli ita wannan malama mu koma wajen ku wato walgida yakuba ramatu shugabar kungiyar mata masu sarrafa kayayyaki shi n'a ka kwana a game da batun ado na kayan gargajiya da na kawata daki a kasan nijar to mun kwana dai mun tashi da muna gani matan muna musu cira kuma muna bisa hira matanmu muna da kayanmu na gargajiya da mu ke cire mu a nan a gida muna yin su iri-iri abinda da duk yanzu kasar wani na iya daukowa ya kawo a kasanmu duk muna da su matanmu ce yi eh, yaranmu ce yi mun sa yaranmu mu da mazanmu dukkanmu muna yi haraka ta artisanal a nan kasanmu nan ya mai muna ga yin su dauki kayan ado ke in dai an ce dacin diya mace ne tun cikin gida har dace har kuriya mhm. duk abin da ta yi wani kasar waje ka bido duk muna da ita a nan kasa amma so mu ce matan mu su kama muna tun da shi abin gida aka ce hausawa suka ce bokan gida bai da horin jini amma muna son da Allah mata su dawo da hankalinsu mu kama mu juna su waɗancan da ce dauko kayan su waje suna kawo muna muna dauka in gidan ba a kula da kayan su ba a tarbe su ba ba ta yi wa hasu samu talla ba hasu kawo kayan su a nan gida mu saye kenan shine ni na gani vraiment muna da kayan kirci kaya mun iya aiki hannu mu iya yanzu dai a ce a dauko kaya na aiki hannu in dai a ce na afirka cin gani niger babu wanda muke tsoro babu ƙasa da muke tsoro tunda har su ma ke zuwa su saye kayanmu su tai kuma su dan samu su wandan kwaskwari ma haka kuma su maido muna kuma mata mu su tai saye su mu da ke hita mun sani kuma kayan ga namu ne kuma sai a dauko ta a kai kyan su dan sa musu wandan abin ga wani dan kwalliya kuma a maido mata mu su dan Allah yana kiran yun mata su tawo da hankalin su mu kama mu juna mu tashi mu hidda kasan mu cikin kokowa mu tashi kun yi zancen kamar su kayayyakin nan nankin ne ake doka kuma a jicin wani wuri a musu kuskure ma a sake mai dosu to kamar irin wannan ba ku taɓa cewa za ku jarraba shi ba a nan don ya zamanto su ma matan namu a nan da suke yi misali kamar su Khadija su samu wannan ƙarin to mun yi shi ne ma ya sa yanzu da yawa da dama dama dai hankalinsu ya eh, yana ga dawowa kadan kadan mhm. muna cikin yi kin san harkar ne a hankali yadda na dauko miki bokan gida bai daraja ko ya iya sun yi da so a ce abin ga na armar yawa ne da dubai aka fito da ita shine in ba haka na yau a kasar dai a nan nijar babu aici hannu da za a gwada muna da bamu iya ta ba mhm, mhm. gaskiya mun iya mun gode mun sake dawowa kan ku wato wal gidan yakuba ramatu shin wace irin rawa ce kayan ado na gargajiya suke takawa a cikin al'adu na kasar Nijar wato malam Sule Abdul Assalamu alaikum da farko dai dubun gaisuwa da fata na alheri zuwa gare ku ku masu gidan radio kalangu da kuka yi kokari kuka tuna da emission ɗin ga ya kamata a nemo wanda aikin ya shahe su su yi magana a kan shi gaskiya nan kun yi bukin kokari kuma an gode mai yanzu babbar matsala ko da ke ba wata matsala ba ce abin da ya shahe aikin hannu duka a nan Nijar in dai aiki ne na hannu na kayan galgajiya ko kuma na sa a cikin ɗaki wanda ake decoration mu dai a nan ta bangaren federation ko ta bangaren semani ko kuma ta bangaren mata wanda muke tare da su muna da shahararrun wanda suka iya duk aikin da ka zana ko babu shi in ka zana shi ka kai mishi wallahi suna yi maka shi ka dai kurta ka ce kai ga abin da kake bukata to akwai professional kin wanda za su zauna su yi maka shi daidai da yadda kake bukata bayan haka nan wanda ake kawo daga turai duk muna muna iya duk abin da ake kashe daga turai nan dai Nijar ne muna iya tunda yanzu an samu ƙarin ilimi akan abubuwa da dama wanda ya shahi aikin hannu ta ɓangaren kamar generi ta ɓangaren abin da ya shahi wanda ake gyara ƙwarya a yi decoration da ita cikin ɗaki ta bangaren abin da ya shahi kamar su wani pop da tafi ko da yake aikin hwata ne aiki mhm. ne duk abin da ya shahi na aikin hwata babu abin da yi duk abin da ka kawo ka ce mini ga abin da kake bukata ina yi maka mai mhm. amma abin da ba nawo ba ko ka ka mini shi akwai professional kin da nike kai man ce to ga abin da ake bukata ga kai ga shi ka zana mai abin da yake bukata wajen wannan kai alhamdulillah muna jan hankalin magabata magabata ne ya kamata a ce sun yi tsaye a kan wannan aikin da ake a Nijar tunda dai sun san yana da balar kasashen waje shine suke su je su gyara ko kuma su je su kara mushi wani abu a mai doshi to in magabata suna tsaye kenan kai talaka ka gani an yi consumer nijeriya. mun kera ba Nijar mun saya don mu kara tattalin arzikin kasar mu mu da kanmu ba sai wani ba ya zo ya saya a'a yan Nijar kin ya kamata su autorite yanzu inda autorite sun da gaskiya ga abin wallahi da haka mun wuce haka ko kuka ma kai buga wata kasa ko kuma ga wani ya zo tallafa mana autorite su ne nauyi rataya a wuyansu sai a zo a yi fuwar autorite su zo su yi visit ko abin dala goma ba su sai mai amma suna iya saye sika domin ne menene zai hana su saya su aje a gidajen su kenan idan kun baza kayan sun zo sun kalla an gudo su ga sana ba su sai kawai kallo ne suke su tahi kallo ne suke su tahi ba su saye sai dai in sun saya su ba mutane kado su kuma abin da ake so an ka sayi abin a ganshi a gidanka ba ko ya ga ba gidanka kenan ya san ka ba shi daraja ka saya a gani a jikinka ka saka wala kamar mm. yanzu ga wanga alibi ai shi ma wani abin publicity ne akwai takalma akwai sancur akwai in ka je dakin wani kana tar da pop da tafi da komi ga sanan ajiye mai amma ba na Niger bane sai ka gani ba na Niger bane daga wani guri ake zuwa da su alhali kuma yan Niger kin sun iya suna yi mun sake dawa kanka malam sule uwar gidan aminu malama khadija mai zane da kuma sayar da kayayyaki na alaka misali wannan podo fleur da mata suke sa suna kawata dakunan su shin ya nuke tafiyar da kasuwancin naku a wannan bangaren ni podo fleur wannan na gargajiya wannan da muka kawowa daga zande ni ba ni nake yi ba daga can nake dokowa daga can miriya nake kawowa ne kawo su ni nake decoration decoration ke musu kowane iri decoration na iya ko pelage wana da mutane suke sawa na dubai wana duka muna sawa iri da kuka so eh decoration yayin kike musu wasu karin ruwa wani zane kike sake musu na daban wanda eh muna sa zane eh kware ko mhm. muna sa musu pencu ne muka sawa kuma da muna yi decoration iri-iri wanda kake so wasu suna zuwa suna tambaya muka decoration da suke so sai mu yi musu wasu suna towa da iri wannan na dubai wannan da mutane suke so yanzu mutane sun fara ganewa gaskiya sun fara ganewa cewa kaman ba ku kuke yi ba wani yana iya ɗauko na shi kawo ce ga abin da nake so a mini eh kware ko akwai wanda suke kawowa na dubai ma su kawo su cewa ga suna sai mu yi decoration da suke so wa mu yi bisa gare su muna yi musu shi mm. ku zana ma mutum abin da ran shi yake so abin da ran shi yake so mhm. mm. yanzu kin muna bayanin cewa kayan nan ba ke yin su ba mure ke zuwa kina dauko su kware ko shin mm. a wajen zuwa kawo su da su wani irin matsaloli kike gani akwai matsaloli da yawa tun da ka mu kawo su babu wani mota da suke kawo mu haka sai mun sa su ciki bisu wannan da suke kawo ni bi sai su an kawo su sai su hwashe mm. sun hwashe to wasu wani bi muna recuperin su wani wasu kuma shikenan sai ka yi asara shikenan shikenan mm. to cikin kawo wata su ku ɗauki matakai bana cewa cewa da ana ɗaukowa har daga dubai a kawo kuma kunan ga daga nan nijar cikin nijar ne zuwa murya kawo ba ku ɗauki ba wasu matakai cewa yadda zuku musu kan su zo lahiya ba tare da sun kakkare ba eh shi ne muka so kuma eh ana ya kama muna mu samu motoci wanda suka zo suna kawo mu har yanzu ba mu samu iri wannan ba mhm. eh kware ku ana so a taimake mu da bisa kan wannan mhm. eh, kware ku mm. shin ko akwai wasu sabbin musa'o'i da mata suke kawowa a cikin sana'ar ta wato kayan laka kamar wanda kike hudu mini yanzu kama akwai sabbin musa'o'i wasu sabbin dabaru da kuke kawo a cikin shi eh sababbi kama mm. kamar wasu sa'o'in da kuke kawowa na ya zamanto kun kara dai inganta shi kun kara kware ko kware ko mhm. akwai sababbi iri iri da muka kawo e eh, mutane sun zo sun gani sai su cewa e eh dai sun sani cewa na garin gane aka yin su sai su yi banza da shi to yanzu ne sun fara gani da sai mun gaya musu cewa daga gana daga bukina sai maza maza maza su karba shi mm. kuma ai alhali ko na ne suke madalla <laughs> khadija kware ku ace daga gana da ya hito daga bene daga wannan sai maza maza maza suna tarbiyyar eh, ku wallahi Allah mm. eh to mun gode mun saki dawa kanki Malam Alhusaini Shehu shugaban wannan kungiya ta Nomad Artisana masu sarrafa kayayyaki wato wanda makera suke yi. Shin wace irin rawa ce kaya na ado na gargajiya suke takawa a cikin al'umma na kasar Nijar? Bismillahir Rahmanir Rahim. a ah, lalle lalle kun kawo zance mai albarka ah, mala alhusani a niger dai ko a duniya ma an san da artisana ta niger mhm. ina ne wurin da take hajiya cikin societe kid da nake ciki societe tuareg societe nigerian yau shekara ya kai dubu dari da dari uku culture waga kiltir tamu nigerian kiltir tuareg al'adodinmu 1300 ans al'adodinmu gida na nomad gida na kaltamajak gadon ma wani, wani abu ne hajjia muka yi wani taro a agadas da makera suka hito suka gadi aikinsu suka gadi ingeniousitekinsu suka gadi abin da sakokinsu mhm. suka yi wani pipitre gaskiya ni wannan pipitar a duniya ban ga irin shi ba pipitar kenan wannan dai da, da president yake magana bisa gare shi sai wannan tubalin da yake exactement hajiya ba za ki cewa ba mutane ne na Niger suka yi shi ai wani taro nan wanda ake ce mareka ni na kai gida wanga da ah, tabbasun nan mu sabar ma suke ce ma hukum mu a haket muke ce mishi na sashi cikin pali de sport ina ji abin da ya kawo mutane ma sun bar shi don adon da na samu gidan nan kai musamman ma premier prix shine ya ci premier prix da ko da yake marocain da muka da suka zo su ne invité d'honneur kin mu mhm. sai muka ce bari mu ba su tunda su mu yi invité su ne bari mu ba su premier prix mhm, mhm, du mayan kasa ga babu wanda ya shigo palais de sport bai zamana bisa ga nan ba a faro daga premier dam zuwa su ministar zuwa su premier minister da kanshi zuwa su da premier minister da minister bazum duk da wanda kika gane da da conseil conseil economique social duka da president ke assemblée nationale mhm. ta abin da babu abin da ya burge su kamar wannan gidan nan to nigeria ne suka yi shi matan mu ne suka yi shi ko da yake mu cikin tarihi ma cikin tarihi mu mu da kanmu mu makera cikin dai absanci mhm. makera su ne suke rike da industry na na kyau duk kai ko mutum ma ko wani buzunan ko wani babu da ke gane shi yana da kyau to makerin ne suka sa shi suka sa yayi kyawun nan mhm, ta talam talam da suke cin kayan adon da yake sawa mhm. uwayen mu ne ke shi mhm. tadir mu da uwa da uba ne matan mu kuma duk abin da ya shahi fata su ne suke shi abin da ya shafi karfe wannan kuma maza suka suka sarrafa shi lalle lalle bai jima ba na ta tahi addis abeba 33 session ta union african shugaban kasa 23 suka zo cikin gidan da na kai na doki gida irin wanga dai namu na niger na eh, buzaye na sa shi cikin na girka shi cikin abunga shugaban kasa 20 sun kai 23 da suka shiga cikin shi pour Eh, ina ne muka kai ga ga harka al'adun gajiya da misnunshi shi decor mhm. uh, decor mhm. ina ne ina ne muke cikin decor mu mu wuce ko ina tabarakallahu inda muke inda muka kai nishiriyar inda suka kai cikin harkar decor mhm. yayi nisa to yanzu kaman kuna iya ku shaida mana wani irin cikas kuke gani kamar matsala cikin harkar na kayan gashi nan kayan kun iya su mhm. kuna sarrafa su gasu nan mhm. kaman a nan gurin gurin kasuwancin su wani irin matsala kuke gani premier cikas da muke gani eh. consommation local mu ne ba mu shi valer mu da kanmu in na ce mu da kanmu nigeria mu da kanmu ne ba su shi valer mine ne ake ce ma valer mhm. hajiya kin ga wanga telefon kin ga kin gani kina gani shigo telefon kin ga dekor ne aka yi mishi mm, babu inda za ni aje shi kasar turai ko kasar larabawa ba a doke shi ba ce mini abin da dauke so nawa na aika mutane daga nan mm-hmm. amma mutane mu nan ga in kika ba su wani sai ma su yi wani kalkil su ce wanga fata sai su yi kalkilin fata da kanta nawa take fata dari take sai su yi kalkilin ah, abun ga sun ma san yana kai shi ka hudu haka sai su taimaki a mm. sai su ce dala dari tunda fata da kanta babbar fata dala dari take mm. ba su dibin kayan da aka sa aka kara ba su dibin komi amma zai su je wajen louis vuitton louis vuitton su sai abun gan inda ake sa passport kin san pochette kin da ake sa passport eh. sai su sai ta 250 euro amma nan village artisanal wallahi hajiya wallahi ni taimaki kayan da zaki gani nan sun hi karin wayanta buton da manchet kin mu buton da manchet wanga mu mun gane su nigerian suka yi su ana saida su wajen hermes 150 euro can suke ni na taba sayo su ba kuɗi gare ni ba na sayo ne in gwada ma Niger da Allah da annabi kushi wanga nasaru nasaru na sayo shi 150 euro 100 mil amma nan ga bushen da mashe tun makere shi sai ya ce miki dala 50 ba su kallon aikin da yayi ba su kallon ba su ba su ba su ba su ba su kama aikin aikin namu girma to duk wanda bai kama ba ala da shi girma ba to wallahi ya zuwa ko ina mun sake dawa kanku alhussein ku sake dawa wala samun labar <laughs> madalla a cikin sa'o'inmu mun lura da yadda mata ke sarrafa korai su musu ado su rataya su a cikin ɗakuna ko kuma su yi wata hutula ta kan gado haka a mata ado da ƙwarya a sakata a cikin ɗaki a ajiye ta daidai kan gado shin ina matan suka samu wannan sa'o'in kadija ina kuka samu wannan dubarun wannan na decoration shahwa da muka yi To, decoration wannan ni lalle dai ni na koyo je masu yi, masu kera wannan pot de fleur. Amma ni ido kawai na sa ina, zama ne kawai ina ta kallo ya ne suka yi. Mhm. Wata rana ni ma na doka kawai sai na fara sha'awa. Daga gare shi kawai sai na fara iya ni ka yi decoration wannan ni da kaina nake nimo yaya za ni, kira yi decoration na na kaina. Mhm. de su yi kyau mutane su zo lalle mutane sun zo sai su, su tambaya ni daga na ne an ka kawo su mhm. na ne nisan ce eh kware ko ne na yi su ni ke kare decoration na wani kaina gaskiya madalla mun gode khadija uwal gidan yakuba ramatu shin shi wannan horon da mata suka samu wannan karin ilimin kamar ku sa a ce da gare ku ya ne kuka samu musu wannan tsarin na zane na korai da sauransu to wannan muna da federation mm -hmm. des artisans donc eh, su ne suna da hujja da mutane mhm. su ce bido muna tun da cikin matan mako waɗanda sun ta hashin wurin neman ilimi wurin neman ilimi mhm. yadda kamar malam sule ya gaya miki kin gane mhm. na yin kamar decoration cin nan na kore mu kore babu yadda ba kore kadai babu yadda sule ya gaya miki babu irin decoration da ba mu yi da kanmu kin gane akwai waɗanda sun ji haɗin etazuni a musu formation lalle namu ne kayan amma kin ga su sai su gwada muna kaman decoration cin an, an dauki mutane an kai su don a musu decoration amma in mun zo lalle muna dan aici da nasu amma namu na gargajiya ba mu sake ta ba mm. shi dai ce yi muna dansa dan kwaskwari su tun da mu muka yi aikin mu tun da dole wasu kayan aikin sai an hada da su dole sai an hada da su tun da ba mu da su eh kamar sun gane da muke sa mm-hmm. dole ne sai ta hito da daga bangaren su mm. eh watakila ku koran dai za a samu da koran ne za a samu su kwalikin da muke sa wasu tusi ma da muke sa mm-hmm. muna dole sai mu hada da su eh da sakallun dai a gare mu nan paske muna iya sa ko sakallun ko ba da duwatsun su ba mhm. kai ko ba da nasu ba muna iya yi muna da kayan mu tabarma muna iya sa ta ga korai ta yi kyau mhm. sakalar gana muna iya sa ta ga korai ta yi kyau muna da wata ana iya yi zane a gyara wata mhm. a sa mai kaya ado kun mu sa ga korai kun ta yi kyau kina iya ke ma san ba Nijar aka yi ta ba. Masha Allah. madalla malam sile abdulsalam mai sarrafa fata shin hmm. a naku bangaren kayan fatun suna samun shiga eh, lalle alhamdulillah kayan fata yana samun shiga mai mhm. amma yanzu sai dai mu ce alhamdulillah tunda da farko ba ma 'yan nijar ba ne suke sayen shi 'yan kasuwa su ke saye su kai shi turai su saida mhm. to yanzu ya kasance mutane ana fahimtar da su kaɗan-kaɗan sai aka fara cikin afirka ana sayan shi kaɗan-kaɗan ya zamanto cikin nijar kin hailo an fara sayan shi kaɗan kaɗan saboda komi da kaɗan kaɗan ne yake tahiya shi ne yasa na ce miki inda autorite ne sun kama abubuwan tun da horko sun kama shi da balar irin yadda aka faso da amfani burkina duk yadda kake sai ka sa kayan wani na faso da amfani mhm. kenan ko da gwamnati ta yi wani abu ta ce dole ne konsoman nigerian kenan dole ne mu sayi mu na nijar da artisan sun ji daɗi to sai ya kasance ba haka nan ba ne mhm. a cikin kayan da kace muna suna shiga shin kana iya gaya muna wanne ne aka yi sai wanne aka yi ba cikin kayan da fata eh to yanzu dai abin da aka yi ba karhi akwai tafi na decoration shi wannan ana aje shi a ƙasa da tafi da fuf da kusan mhm. ana aje shi a ƙasa a cika shi don a zauna a kan shi ko kuma don a yi ado na daki mhm. akwai kusan bayan kusan akwai tafi ɗin ita dama ronda ce ko kuma rectangle ita ce ake cikawa aji to kuma akwai kusan dogo irin wanda bugaje suke shi ma tunda matan bugaje ne suke shi shi ma wannan aiki ne na fata kuma yana da kyau yana da kayatarwa sannan akwai tabulo tabulo wanda abokan aikin wanda muke aiki tare da su su ma suna yin tabulo tabulo tunda da shi ma ana yin decoration ana sa shi cikin ɗaki yanzu in kika yi lissafi duka kamar ma'aikata ma'aikata yawanci kina tare da tabulo tabulo mm-hmm. saboda mutane sun fahimci wannan shi ma ado ne wanda ke kara sawa eh, sarbis ya yi kyau mhm. mutane da sun zo su tabbatar da eh, lalle ana aiki da kayan Nijar. kenan ko bako ya zo in ya ga kayan watakila yana iya tambaya ce to wannan abin yana buƙatar shi a samu mai shi ina ake samun shi mhm, mhm. to eh. yanzu kamar baya ga abin da muka lura lokacin sallolin da ake na baje koli mm. a da aka yi samun kasuwa ta wannan kayayyakin shin baya ga wannan kuna lura da kuke kai kayan na ana siyan su e baya ga kasuwa ta biki na baje koli mhm. banda namu na nan niger na afirka duka afirka da lost kenan da afirka central ma mutane suna ɗauka suna taya da shi in sun je ku alhamdulahi ana samun reset daidai gwalgwado mhm. to ita da yake halin kasuwa ta duniya bai yiwa ka ce kullum zaka ji daɗi in ka tai wani gurin ana samu wani wajen ba a samu tun da lokacin ruwa ita fata bata san ruwa fi da lai bata san ruwa kenan ko ka kai shi ma ka san da sai ka dawo da shi abu ne wanda yake son protection wanda bai san wani na kuma bayan haka nan ana ɗaukan shi a kai turai tunda turai yanzu haka ko da take yin wanda ake ce mata cecil mu ba comed da take gare mu ba amma ga yan uwan mu artisan tana yin da tana sayan kaya tana kaya turai tana saida kuma akwai 'yan kasuwa wanda suke sai daga nan su kai amerika su ma can amerika su je su saida su samu abin da za su samu ko su zo su biya ku mai mu dai kiran da muke authority dai su ƙara kamawa abin ya wuce yadda ake yanzu madalla eh. a yanzu sai mu kalla kuma mu saurara bayanin da rukayya na kambo mai shekaru 40 wadda ke sana'ar kayan laka cewa da wannan pot de fleur kin a cewar ta a wannan shekarun na baya bayan nan kasuwar sai hamdala ga dai takaitaccen tarihin nata travail là, j'ai sai yeah, c'est eh, dire de Ya dade da na soma wannan eh, aikin, amma a nan yamai na kai shekaru goma ina yin shi. Wannan aiki, ina kuka koye shi? wawa horo ne an ka baku ku. koko iyaye ne suka koya muku shi ku ba mu labari ah sai fara sai fa iyaye ne suka koya min shi ba wata makaranta ba ce na yi don me kuka bar waga ya boku laba masu yin ire-iren wannan aikin suna da yawa a can waga da kuka zo nan yamai kuna samun kiniki muna samun mutane da suke zuwa saye misali a rana kuna samun nawa kazula a rana wani bi muna samun jika ashirin ashirin da biyar ko kuma jika goma sha biyar amma yanzu babu ciniki wata rana kana kai sati biyu baka ma samu jika goma ba yanzu nan dai babu ciniki a ganin ku me yasa mutane ba su zuwa saye kudi ne babu sai a hankali kuna fita? Ah, gaskiya wannan shekaran ba mu samu ciniki ba da yawa dalilin babu kuɗi ba a zuwa saye. Daga ina kuke kawo su? Ko kuma nan ne kuke yin su? Daga Burkina ko kuma murya jihar Zandar muke kawo su ba mu muke yin su ba. Yana da tsada? yana da tsada daya yana kai jika ashirin ashirin da biyar ko jika goma sha biyar iyalanku suna nan? a'a dukkansu suna waga yara biyar gare ni in an kwana biyu ina komawa ina taya ina ganin su ina dawowa to kun saurari ita wannan mata mai kimanin shekaru 40 cewa da rukayya wadda take sana'ar su nan kayayyakin shin uwar gidan aminu khadija ya ne kuke ganin kasuwancin wannan kayayyakin ganin cewa 'yan ƙasar niger sun yi shawar na waje Wallahi kaya wannan namu na, na Miriya. Wallahi sun yi na kaya na waje. Wannan na Dubai wannan. Saboda na Dubai wannan ma su da kansu mai an kawo su. In sun kwashe ciki katon su kawowa suke yi sai a jara musu shi kuma su a da musu ciki katon kuma sai su tai su sai kuma. Haka ne ne suke yi. Kuma ka ce ba su kwashewa wallahi kariya ne suna kwashewa kamar irin namu. Eh kwarai ko walahi ni ko ni na doka na jara ni jara shi ni shahwa su duka da kewaye sun zo sai su ce shi ne shine aka yi haka wannan ne ce e eh, kwarai ko kasa komai yana so jara daga an jara su da kyau sa a gani kamar na kasa waje ne kuma namu yayi ma kwari ma da na suna gaskiya kuma masu kyau duk wani iri po ne zaka gani cikin kasuwa E an kawo an musu shi suna kirawa kuma mu ma kuma sai mu doka kuma sai mu sai mu shahwa su kamar da mutum yake so mu gyara musu mu yi musu ado kuma sai mu da musu shi. Madalla Khadija. Malam Alhusaini Shehu na kungiyar Nomad Artisanal. A yanzu kun muna bayanin cewa ga kaya kuna yi amma 'yan Nijar sun yi kwammace ma na waje. Shin kuna samun biyan bukata ku daga wannan aikin da kuke ganin cewa a nan gida ba a sai sai 'yan hil ke bukata? Ah, babu, babu samun biyan bukata. Babu samun biyan bukata. Da zo hajiya ta ce uh, akwai wanda suke zuwa akwai mata masu zuwa shin suna koyo aikin ga ana ƙara musu aiki to wannan sa'a ce babba bisa mata na niger a musamman ma matanmu na nomad su makeran namu na ɗauko bangaren nomad nigerian dan tulika a bangaren mu makeri ba koyawa ne yake tun yana karmi ne yake koyawa tun da ya iske aiki ana yi gida mhm. gadon shi ne dan mu makeriya tun tun shekara bakwai ma tana iya yi wani abu wanda za ta sai da ta samu abinci mhm. ta samu abin da za ta abin don ba su son kawai sai ba a cewa mutum baya son formation ana so dai a kara musu formation tunda abubuwa eh, sakewa suke kenan a gama modern da traditional mm. sai a hiddo abu mai kyau mhm. na biyu da nake cewa valorisation kin kayan namu ya kamata mu yi valorizin su mu da kanmu na uku appel babba gare ni a zaman mu ɗiya mhm. appel kin kuma directement za mu ke shiga shugaban kasa shine babanmu shine babbanmu shine eh, eh, sajikinmu shine uban namu mhm. ya hiddo muna nigerian nuri nigerian to a hiddo muna nigerian de corps nigerien mm. sasa kai ga wannan yanzu kun ce muna ba ku san biyan bukata to shin ya ne kuke samu kuna juyawa ganin cewa ba a samu yadda ake so shi nake ta biki wanga kira da nake so in yi ya zama to mu so muke a hiddo muna cikin wannan program kinan ne nigeria mm. nuri nigeria a hiddo muna decree kin wanda ya to ya zamanto duk biro kin niger kai har biro kin gardien ya zamanto sai an sami shi kaya namu na, na artisanakin namu mm dan tule biro administratif to wani lokaci kuma mutane suna kukan cewa kayan na kuɗi ke gare su suna da tsada shi ne sa wani bi suke dan baya ba su da kuɗi na ce miki dan fata kadan suke sai tun kasar waje suke sayen ta sansan kan dolar amma nan ga irin wannan fatan nan sai su sai ta nan ga sai su ce muna dala dala hamsin ko kuma wani bihi a ce kamar ku dan kuna ganin su ɗan yan wajen suna sai kwarai da karhi sosai suna da kuɗi suna sai da tsada shi yasa kuma a nan gidan mahaiku buga wanga daya bukwa iya kamar wani lokaci ku ce to wannan tun da na gida ne a dan rage farashi kai zamanto farashin da za a sai da ma na waje ya kai kamar daidai da na gida watakila in ku dan kun yi haka nan yalla su mutanen sun samu su ba kayan kare to akwai wani abu kuma kin san wanda yake wanda yake shin yunwa wanda baya da abincin midi mhm. wata rana sai ya sai aikin da bai kai in aikin shika biyu ne za shi sai ya rage mishi ya rage hannu sai ya yi aikin shika don ya samu abinci a kowannan kuma mhm. akwai abubuwa da yawa kin dibe su sai ki gani dole ne kuma mutane su raina aikin na mutum da sai ki ga mutum ya yi aiki aiki bai sa mishi hankali sosai ba tunda ya san wanda za ya sai ma ba zai sayan shi da daraja ba kenan shi ma sai ya rage mishi da rar kuka ba aikin mu daraja rar aka muka ba kayan mu daraja muka ba tradition kin mu daraja lalle lalle mu za mu wuce wannan abubuwan nan hajiya wallahi na ce miki amma yanzu in kina ya ya ki samu sojawa tsohin sojawa da suka zamana wajen tiliya da suka zamana tasra ni ina tunani dan lezane 82 ina yaro uwaye na suke yi musu gala ba su sayin gala su sai gala wanda gwamnati yake ba su wanda ake so musu daga shin wanga da makera suke yi sun hisu suna yin su da fata sun yi su garko wala hauli sun yi su wanga fa in ya fadi wanda ake kawo daga shin kinna in ya fadi bisa siman kolonel kinna in kika gane shi wasu cikin su in ya fadi bisa siman sai ya fashe amma wanda makera suke yi komi bai da gala da yan sin yau an ce yan sin kinna yan sin kinna da ake ba mai dai kinna da ake sayawa laka ne fa laka ne suke sa su su yi mata kwalliya to nan sai mu yi su da bronze kuma mun share ke wanda ake sayawa daga shin Même les médailles là, inda mu ake ba, inda makiyara ake ba. Da shi da an ba mu an ba mu valeur. Médaille kin da kike da sin kin na Assemblée nationale. Da wani abun gada ake idan aka damka su za ku yi. Duka muna yin su babu abin da ba mu yi. Madalla Al-Hussein ne. <laughs> Madalla wato uwal gidan Yakuba Ramatu. Shin bayan kasuwannin baji koli kuna da wuraren da kuke kai kayayyakin naku kuna saidawa? Wallahi ba mu da. Sai da inda duk akwai baji koli muna ɗauka. tahi wataran mu je akan abin da ba mu so hatsara mhm. muje ba dadi ba mu saida ba mu dawo wasu daga can ma sai aika musu kudin mota kina ji mhm. ran da kuma tombalan ce ran da ta hado kuma ka samo abin da baka yi zaton ba mhm. cikin haka nan ce paske mu abin da muke so dan Allah da annabi mu mata mu saye kayan mu cin ga mu dauko abu kalila kadan in dauko kikin hiran alhushaini inda ya ce cin nan da ya ce da lebiro ko ko gidan manya gidan manya kan ma mu je gidan manya yanzu in za ki armar da diyaki a fara daga ce degara nan da muke da babu cikin mu tsohuwar da bata da degara mhm. wani abin da baki so yara su dauka abin da bai washe duk kikin degara muke sata ragaya ce mhm. kenan ragayan nan ko da lebiro wallahi akwai wani aballa wani deje ne na abin gamine na ce ya zan babu safe da zane kikin biron shi akwai degara wani bik wani gwam wani menene duk kikin shi yake daukowa yana aiki to irin waɗannan muce so degara ko da cin biro akwai in za ki armar da danki ki kai mai degara bisa teras kina a sa degara ko ina mu wara daga nan kenan a muna da kayan mu fi sabidillahi mu saya mu da kanmu mu saye kayan mu ba sai dan mu ta ba mun gaji madalla Malam Sile a ganin ku me yasa mata suka dawo daga kayayyakin namu na gargajiya bayan wani lokaci sun dan juya musu baya. Yanzu alwara cewa sun koma zuwa suna son su kuma. Eh dole ne mata su yi kokari su komo ga kayanmu namu na gargajiya wanda mhm. muke yi. Saboda kayanmu na gargajiya ko baki da kuɗi in dai kika je kika ce hajiya ramata ina buƙatar kaza ina buƙatar kaza ka in samu zan waɗiya ta arme ana yi miki in ka je gurin federation ma inda ma'aikatan hannu suke in ka ce da Allah kana so a gama ka da meni zai na kwarai wanda zai maka ba amma kudinka ka bai kai ba kana so a yi maka kahin dan lokaci ka dan ka samu ka cika mai wallahi za a gama ka da meni zai kin da zai ma duk abin da kake so ka kai ka samu iya kaɗa warai ku ana sa bashi <laughs> ana sawa bashi to dan kasuwa mai aikacin hannu dole ne ya bi bashi kuma dole ne a bi shi bashi duka ko ta halin kaka ka bi bashi kuma ko ta halin kaka abi ka bashi kuma ana samu ana wanyewa babu rigima wannan babu wata matsala ciki mu dai har yanzu ba mu same ta ba kun bin mu hatan mu same ta ina ganin cewa lokacin namu da yana hararin mu shin a ganin ku menene abin yi don a kara karfafa ƙarfafa kayayyakinmu na gargajiya a kara musu ƙarfi 'yan ƙasa su so su su rinka sayan su su daina shawar na ƙasashen waje mu soma da ku wato uwar gidan yakuba haramatu a gurguje a gurguje dai da allah ne ina ciran yau da mata da mazanmu da 'yan biro hatta da ma in dauko da kuma yanzu in fara kin ga decoration nan abin ga inda sakala kuka samu na dacin ga da da mun shigo mun san mun zo gida yanzu tisin ga kuka sa na dubai a fara da ku a fara da waje da Allah mu saya da kayan mu Malam Hussein shawara ku ni na fara da kaina ni yanzu nan daga takalmi na har rawani na babu kayan babu kayan waje daga duka babu kayan waje kuma kuma ban ga inda bani iya shiga ba a duniyar nan ban ga inda ba zan shiga ba kuma ni za a kallo ba kallo wani gani wanga duka sak kina ne wanga telefon kina ne in ba telefon kin da yake cike duk komi ni nan ga duka na gida ne dumkin gida tucikin gida takalmin gida rawanin gida komi na gida ne kuma billahi lazi la ilaha illa huwa babu inda za ni shiga ba a kalle ni ba ni za a kallo ba a kallo wani mai costume nasa costume costume wanda yake ya kai miliyan biyu amma ba a kalle ni ba amma wanga nan ban kai shi ka hamsin ba amma tabarakallahu gani to shigo dole wannan zabar ma wannan dukkan ni suke kallo <laughs> to wani gida aminu khadija mice ce shawarar ki <laughs> me fatan ki to wata mhm. dawa to kusa po fula wannan mhm. akwai mutane da yawa ne suke so a kai musu can kasa waje mhm. wallahi yana tare da senegalai wannan da suka sai da kai wannan na fuwar mhm. suka kallo sun zo sai su yi kallo da maliya wannan ko kwanaki wannan sun so su saye amma yaya taka kaza su kaiwa su kai can hamali mhm. aka kaza su kaiwa har senegal mhm. ne matsala na mu eh. fatan ki a inganta mu hanyoyi eh, hanyoyin wanda muna yi mu doka mu kai su ko ina mutane ma su gani kuma mu Niger ma muna da kaya na kware wanda mutane za su sai sun yi na dubai wannan mhm. na kai mm. to malam sile ne ne shawara ka ta karshe eh shawara ta ne ta karshe mhm. sai dole mu duka mun yi hakuri da mu da masu sayan da masu aikata duka mun yi ta hakuri mhm, mu rika bin shawarwari na jama'a kamar irin wanga da ake bi da ake yi ya zama to kamar publicity ne mu da hausa da muke cewa kamar talla dole ne sai an yi talla an wayar da kan mutane yaya ne ya kamata a yi ku zo ya kamata mu tsaya mu duba mu gani maimakon mu je waje mu sayo kaya a'a mu duba a cikin gida ana iya yin shi mu saya da rangwame ya mu kai kuɗin nan waje amma kudin ya zauna a gida ko baka samu albarkashi wani dan uwanka zai samu albarkashi eh. nan dai muka ina kina dalla dalla hajiya tsaya <laughs> dalla hajiya lokacin mu ya dubai dubai dubai dubai tana dubai dubai to dubai ni shekara ta goma sha bakwai a mhm. dubai in kika je dubai yanzu kowa ko dan dubai duka yana sayar da kayan nasu mhm. ba na waje ba kayan shi da rigar shi da wandon shi duka nasu ne daga ta hakan da abincin nasu mawafai mhm. suke yi irin wanga dai abincin namu suke yi wala kenan mu ba kan mu daraja don mu samu daraja ba wani ba zai zo ba mu daraja ina ganin canan da muka zo karshen shirin kun sware mu tare da uwar gidan Aminu Khadija wato mai yin zane da kuma sai da kayayyaki cewa da Podo fular da wato uwar gidan yakuba ramatu shugabar kungiyar mata masu sarrafa kayayyaki sannan kuma da alhusaini shehu shugaban kungiyar nan ta masu yin aiki na harkan kira na gargajiya cewa da nomar altizana da malam sule abdulsalam mai aikin fata a madadin kuwa da kwani hawa usman nake muku sallama amma kahi mu tattare namu ya namu sai mu barku tare da shirin namu na hey matso ki ji. Mata adan gari balle ma aka gama da kwalliya da tsafta. Ka Salma dan Allah duba hannuwa hannuwana yanda na yi kyau na sha lalle. Ke munira mi kike haɗi wai hannuwanki gani? Tsab da ke masha Allah kuma zanen sun yi kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti goma sha biyar aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf tsaf da ke an miki lallen ki. Hmm. Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. haba keko wani irin abubuwa salma banda bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan mm -mm, ni da lallan gargajiya har abada bani iyawa a banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu yan kasar Nijar. ke tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai bani labari in ji abubuwan da a ciki akwai abubuwa da yawa fannin gyaran jiki lallan al'ada yana gyara farcuna ma in farcunanki ba su da ƙarfi. kuma suna da munin gani kar ki da hankalinki ki dama lallanki da vinegar dan kaɗan ki bar shi minti biyar sannan ki sa wa kafafuwanki da hannuwanki kar ki manta farcunanki kuma hallau kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yakar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da cututtukan zafin kafa. Kawai kina faɗin haka ne dan ke gan yatsuna sun ɗan kakkarye ko? a a a saya munira ban kare ba in gashin kanki ya zama mara nauyi kuma bai yi kama da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki haɗa shi. In haɗa me? Ki haɗa garin lallanki da ɗan ruwa kaɗan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti ashirin sai ki wanke za ki ga kalar ta sake zai kuma ɗau watanni bai sake ba. Lallan ne kike faɗi yake yin duk wannan abubuwa. To abun mamaki ma bai ƙare ba. To ga kunnuwa na ina saurari. Hmm. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke ya Allah za ki haskaka. A me? Kwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su Dakata muni dakata dakata bai kare ba. To wai shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Kwarai kuwa muni tsaya ma ki ji lalle yana da da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Kwarai kuwa. Inda gai ka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa. Kawai yanzu ɗoka ta kike wata makshiya hankali haba dai. Ko kaɗan yar uwa. Garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa, kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai shaƙi kamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi. Ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba. mine ne idanu da kike zago mini fa haba bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallan gargajiya a na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki saburo ma ba ya zau inda kike ba a'a yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle banda haka kuma ba shi da matsa da kin san mi salma ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in ni na kai ki kin san da duka wannan abubuwan ba ki gaya mini su ba sai yanzu ba damuwa amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki za ki bani ninkin biyu abin da zan baki. Ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kila mota hala. Eh mana. To kaji sha yanzu magani yanzu kenan. A ai babu bata lokaci cikin wa'annan yanayi. To a <laughs> Na gode kwarai Salma. ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan.